Love you. Nắm đ kana नाती विया रखण नाती आहे da da masa waka ko biya a biya shi Iramin don na baka ba haji, ya biya